assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة الودود كاتب الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ina gaishe da mutanen duniya gaba da yau na zagayo ta kan iyayenmu mata wannan abun maganin mata ne mu muna kiran shi in betu gashi ciyawar nan barin kire ta wannan ciyawan yana kama da nana ba nana ba maganin mata ne yanda yake haka za a daka in ka je da shi ka cire da yawa kin cire da yawa kin je da shi gida kin daka in kin daka za ki ga ya dukunkunu a jiki yana kama juna kamar gam ne saboda ni'ima yake kara mace ni'ima sosai ba zai kama juna kaman gam to sai kine ruwan ɗumi a cikin ruwan ɗumi ake zubawa in kika saka ruwan ɗumi zaki ji yana zaki zaki kaman suga ana sha aje wannan idan mutum ya sha cokali biyu kawai cokali biyu kawai yana ƙara ni'ima sosai in ka wuce cokali biyu yawanci zaka ga abun yanda zai sa ni'ima jikin mutum haka har zaka ga yana zubewa zaka ringa jikewa eh wanda sun fahimci maganar to wanda kuma na yi magana kowane magana da yanayinsa ne don magani nake bayarwa wanda bai fahimta ba ya yafe mana kamar yanayin magani dai gashi nan dai ta hakan nake so mu fahimtar da mutane wanda za su iya san su fahimta wannan in cire da yawa kin daka kaɗan fa kamar rabin cokali zaki sha ruwan zafi ruwan zafin ma ba da yawa ba sai ki sha yana kara nema ni'ima sosai sosai sosai in ya kai cokali biyu an zuba ruwa da yawa in kin sha zai miki over zai miki over kuma yana wanke ciki yana kashe infection a take yana kashe infection wannan infection kan baya so dama infection ne yake cire ni mri infection ko na infection ne yake yana kashewa wannan ciyawan da kin gani haka kawai mun kin cire da yawa kin je kin tafasar da shi baki daka ba kin tafasar sai ki nema dibino guda kaman guda ashirin haka ki daka dibino sai ki zuba dibinon a ciki in yayi sanyi garin dibinon a ciki in yayi sanyi kina sha infection ciwon ciki da mara irin al'ada yana yankewa yana zuwa yana yanka duka zai cire zaki koma normal irin su ciwon ciki nan al'ada zai zo ciwon ciki duka yana kashewa ta ke zaki samu kanki in Allah da insha Allah ba sai kin sha maganin bature ba maganin bature yana kwantar da ciwo ne daga baya sai ya tashi kin gani Allah ya samu dace na ga wani maganin kasuwa bari in je haska shi al'umma mutanen duniya su gani insha Allah gashi mu muna kiran shi shegu fali gashi yana da ƙanana ƙanana yaya mai gida idan ka cire 'ya'yan wannan haka ka cire har da ciyawa ka cire da ka daka shi amma gaskiya shi ya fi son nama yanda ni nake haɗawa zan gaya ma ɗanyen nama naman ma naman rago ni cinyar rago su kutum nake siya da yanka yanka kanana kanana har in samu yanka kanana kanana yanka ɗari uku da shida adadin kaharu wannan kuma na ciro da yawa na je da shi gida saboda ni buhu buhu ma nake ciro buhu ɗaya haka sai in saka naman a cikin haɗa da naman da wannan a daka sosai a yanzu kamar ka je gida na turmi ya kai guda nawa a daka ni ba na kai magani haka in ba busasshen magani sosai injin ba ni da kaina nake dakawa saboda hakan na fi ganewa to za a daka idan an daka wannan ya yi laushi ki shanya ka shanya mai gidan ya bushe ka ringa zuba wuta ka gani kasuwa iya kasuwa in ba za ka samu haka ba yanda yake haka ka cire da yawa ka wanke bis ka saka tukunya ka tafasar ka ringa wanka kana sha kasuwa kam kai da kanka za ka gaji wannan abun ana kiran shi gara wannan mallaka yake mai gida duk sirrin da Allah ya ba mutum ya baka ne ba wanda zai iya hana kaga wannan kasan garan nan mallaka yake za ka iya mallake mutum har ka mutu ko har ya mutu ba za ku rabu ba sai dai mutuwa ne zai raba ku gidan gara gashi bai da wuya ma kwata-kwata wannan za ka nema gungumi ne kawai ka juye gidan garan nan a ciki me yasa gara baya zuwa kogi ya ɗiban ruwa da yake gina gidansa a cikin jikin gara ruwan yake fita yake gina gidansa da shi ba wanda ya ga gara yana shan ruwa sai kuma yana gina kansa gida mai gida Allah ya ba gara bai wafa da gara aka haukata mutum amma ni ba ta wannan wurin nake ba ta gidan gara zan baka ka saka gidan gara baka gan ka je gun malamai za su baka wani bakin magani ba kamar ƙasa bakin magani gidan gara ne ni zan baku ne gaba ɗaya ba ma sai ka zo wurina ba gidan garin nan na ka saka gungumi in akwai gara a ciki ko babu dai gidan gara ka kona ka dirta shi ka dirta shi yayi laushi sosai in na mace ne za ta yi wa namiji za ta sa yawonta ne ka zo ka ɗan ka sa abinci ko kuma a cikin abun sha mai shi ya sha kafin ka zuba mai sai ka ga uzurin ka ni wacce kaza yana son mallakewa ne in ya ci abu kaza har abada kar mu rabu shi in namiji ne zai yi ba a sa yawo magana dai kawai sai ki saka abinci shi mai ci so ɗaya kenan. yana da wani hanya kuma